Barkanku da shigowa Ismail Madihi TV tashar al'umma tashar shu'ara'ul Islam ku danna subscribe ku danna alamar ƙararrawar sanarwa danganin majalisar sha'irai iri-iri na gida da na waje kai tsaye majalisin Yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da sabbin waƙoƙinsu da tsofaffi wanda suke saki kar ku bari a baku labari. الأولين والآخرين الذي قال تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد لا وحده لا شريك له وأن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين littafi ne min al'azali ila al'abad amma ba ya ayyuhan nasu taqulla ta'ala تنافسوا في محبة حبيبه وصفوته اتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعشيرته قال جل من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله وقال تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله وقال ايضا من يطيع الله والرسول فاولئك ما الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل هذا البخاري في صحيحه القرآن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه وكان عمر الذي أنزل عليك الكتاب بالحق أنت الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي التي بين جنبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم آه، الآن يا عمر الآن يا عمر وإن شئت فكر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال سيدنا علي بن أبي طالب كما الله وجه ورضي عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وآتنا ومن الماء البارد الزمن فقد قالوا إن في القلب طاقة la yasuddaha illa ma kuli la yasud illa mahabbatullahi wa rasulihi ha ومن لم يصبر بها كلها هموم وغموم وحسرات وآلام ألا فسير بسيرة هؤلاء في محبة خير العباد الذي من فيضه حصلت لنا نعمة الإيجاد والإمداد وقد قالوا إن الإحسان يسترك الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الموصل إلى سائر الأقوان ما ما في من أوصاف حميدة وأخلاق مجيدة قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو alaihi ta wa rabbul arshil azim sadakallahu alazim Allahu akbar kamar musulmai su gimar taurin gaba dai na imani da isan na yi mana gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai mai ta gaisuwa gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والأخرى السلام wa ورحمة ta'ala wa وبركاته na cike da farin ciki wanda bai da iyaka saboda bai da dama da ya yi gare mu gaba ɗai muna nan bara kamar shekarun jiya ga shi nan kuma Allah ya sake hada mu cikin soyayya cikin zatin Allah da manzonsa sallallahu alaihi nan tun muka yi so nan duk abubuwa da muka gani muka ji ya ishe mu maulidodi ba maulidi ba kawai saboda aka mu godiya ga Allah kuma mu kiyaye ladabi da Allah abubuwa gaba dai na rayuwarmu dangane da mu ga Allah iyakar ladabi ne ake bukata idan Allah ya ce a yi a yi kokari a yi gwargwadon iko ma a ta kuma rasul fa wa ma na hakuma an fantahu da Allah ya sauka da wannan aya sai manzo Allah ya yi bayani cewa ma ma tukum bi fatu minu mastatatu saboda haka nan kowa yana yi gurgurun ikon da Allah ya bashi to abin da Allah ya hana zan mu hanu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitukum an fantahu tunda yake mutum ajizi ne lokacin da ya kasa Ah. idan mutum ya kasa sai cika da neman gafar Allah da kuma tuba gare shi to wannan shine cikakken rayuwa to jama'a muna iddi ayi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya yi ta hakikun haka cikin abubuwa da suke faruwa na yau da gobe amma kafin mu shiga wannan magana na gaisa da iyayenmu da suke nan daga dama na irin wannan zama kuwa zama na Allah ne in babu abu ciki idan muka zagaye daga dama ai za mu zo mu karasa da dama kuma saboda haka na fada babanmu a shek alkali aminu awwal. wanda shi zaman shi da yi nan in ba godiyar Allah da zai rinka yi ba wanga abin da zai dace da shi ba domin shi yana ta jin abubuwa da kunnen shi zuciya shi yana farin ciki irin maganan Allah da yake cewa wallazi na amana wa tabatu zuriyatu bi imani alhaqna wa alhaqna bihim zuriyatu wanda yake gani kenan kama wanda za a yi a lahira an riga an yi shi a nan duniya domin idan mutum ya samu rayuwa wanda zuriya sun dauki anyan da shi ma ya bi anyan da Allah da manzo suka yarda da shi kenan ai ba farsi da kai irin wannan saboda haka mata shi murna mata wanda suke da irin wayannan cikin iyalai murna wanda su su ga sun cimma irin wannan tafiya ba su wani Allah shi taimake su daidaita musu sai babban malamin mu babban shehu mu shek lawal kamba da kuma shek duk wayannan manyan manyan malamai mu ne shugaban mu shek lawal eh, hikima da eh, komin nashi ke hikima a gini alhamdulillah da kira mana soyayya inganta ta da babban limamin da ya bude muna taro da addu'a na so in mashi nufanji da na ji ba da yi a sunan shi eh, alhamdulillah sadan ga dattijo da yake bin shi wanda ba rike suna ba ya eh, yi mara abakar lasaka sanan sheik alkadi bashir wanda ya yi mana yabo a nan da dattijo da suka biyo shi malam aini duka suna ba ke ba ma sarkin kaji ko ba a mace suna ba wannan sai yi maka kirari da daudu ne kai alhamdulillah da zaman da ta yi sana zuwa mai sharku abakar sharku usman sannan sharku haris wanda shi ya tashi amsan magana sannan ga shi mala amsa a bayi da sauran to jama'a kowa an zuwa zagayo nan da da muke da su zuwa dama an raka karasa kan a amini na wanda mu haɗu a wurare da dama mai aikin takwin da hujjaj tare eh, <laughs> alkali wanda yake sannan shi bayan mana yabo yanzu aka nan da duk wayannan alfadul mutakaddimi kusa da shi shine Allah mubarak sauran jama'a ya kamata ce kowa na ambaci sunan shi a dai mana hakuri saboda ba mu yi itikanin sunaye ba kowa da ya zauna ya kamata ce ya samu irin wannan yabo a baya da sunaye saboda muna farin ciki da juna da Allah ya hada mu cikin wannan soyayyar da Allah sallallahu alaihi wasallam ta jawa abinda muka karanta na hutuba yanzu mun hutuba da na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta. wanda suke hawasa nan sun riga sun karbi maulidi nasu eh, to mu da muke ayyukan nasu ma za ku abubuwa da mu muke bisa ga gare shi wanda za su zama to su ma tarbiyya suke gare mu shi ya fara da godiya ga Allah wanda ya mana kyauta da shugaban mutanen farko shugaban alitun farko da na karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da zatin shi ne ya bashi wannan tambari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aike ka wasu ya faci kai rama ci rama ne kake ga ainihin halittu kamar ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai ka ce wa arsalnaka illa rahmatan alamin kaga inda sarautar Allah yake ɗaya ne yake manzala su ba a raba su sannan idan ka zo ga take Allahu rasulu a ko Allah wa rasul ahqqu an yurduhu ko sai zo maka da magana aini dabiri ya zo dai to jama'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke taro saboda shi ya kamata mu san shi sosai kuma mu san da ake yin ladabi da shi shi Allah da ya halicce shi shi halittan ne shi manzo Allah ba kamar sauran halittu ba shi ne wanda yake magana Muhammadu bashiru na kal bashari bal huwa bayan hajar shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ana magana duwatsu masu walkiya kan ana sabon titi sai ka gan ka aska shi ko kuwa mashi ya zo ya aska askin shi ko kuwa murzo ga yake nuna maka walkiyar na nashi amma shi ya kuti ko ka aska ko ka aska ba yana aska maka to shi manzo Allah haka yake gare sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tosai da yake tare da mu idan ka karanta laka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisu alaikum bil mu'minir rahim duk abin da zai zama wahala gare mu azizun alaihi abu ne mai buwa mai girma abin da Allah baya so mu sha wahala sallallahu alaihi wasallam Sana harisun alaikum an ta hatadu baya so ko ya zama tobatacce wannan ko da kan wannan ya ka bari wanda yake son ka baya so ka je ga halaka ai ya kamata ka kiyaye mashi abubuwa da suke hakokin nashi balle shi tsakanin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama ana wata'a idan mun duba ibadu gaba ɗaya kowa da ke duniya da ibadu da muke yi bisa kan tafiya ne tafiya wayansu muka za ga wayansu kamar suna nesa ne amma suna baya wayansu kana ganin kamar suna baya amma kuma suna gaba tafiyan da ake batun shi irin tafiyan siyo na sayar filin majalis ba jaban lisayar lidurusi ya yi da sukura ana so ne idan mutum ya zo duniya ya fahimci manufa ilatul kaunu manufan Allah ne a zo a gane Allah a zo a san Allah to sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda inda muke ji da shi aka mutanen farko ma suke ji da shi sai wanda bai gane inda Allah yake abubuwa ba wani su lokacin sai ka ga mutane da ilimi amma za su rudu ga wanda yake cewa ainihi. shi annabi suleiman ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, Allah ya hore iska yana daukan shi ya yi mene ne bayan shi bai da lura ne da ilimi shi dolo ne cikin fahimta an ba ka ba shi iska ya dauko annabi suleiman zuwa ko ina ai shi reshi ne cikin rasu na Allah sallallahu alaihi idan an ce rashin na ice ya samu daraja girmawa saboda aka shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a so ne hakikatan soyayyar shi kuwa da biyayya abu ne kamar goro idan an samu goro ai akan bare shi ne sannan ya zama to bari ka ɗauki bari ne ɗauki bari ko to shi mazala shi ne cikakken goro nan da soyayya da biyayya ba raba su zagan Allah ya hada su idan kai kogar ka raba su za ka bata biyayya za ka bata soyayya wannan shi ne babban al'amari za zo an imani ana sallah ana azumi ana zakka ana hajji ana sadar da zumunci ana girma iyaye ana duk wayannan abubuwa abubuwa kayayyakin ayyuka na rayuwa kenan gine kamar hadisin abdullahi ibn umara wanda musulmi ya ruwa ko yake cewa al islam ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ikami salatu wa ita'i zakatu wa sawmi ramadana wa hajji baitul lil wa nisata ilayhi sabila kaga mutum duwa siyakul kalam buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci ne akan abubuwan biya to aka ce mene aka gina musulunci a kai sai aka ce biyar da imani da sallah da azumi da zakka da hajji an gina musulunci a kai to mene aka gina a kai kai ne aka ba mu to ina gini to ginin nan fa shi ne ya haifar maka da abin da ake maganan shi ka zo ga Allah duk komai da za ka yi kana yi domin a ce maka in ka yi sallah kutunci in ka karatu na fatiya da sura kana samun lada ko ba ka wani akwai hadisi na anas da suka zo ana ba da lada goma akan kowane arafi amma hadisa abdullahi bin umar bin khattab ya ce idan mutum ya zuɗe karatun qur'ani ba da alwala ba ba cikin sallah ba kenan ko shi ne yake samun lada goma kan kowane arafi ce amma idan mutum ya karanta shi da alwala zai samu lada hamsin kowane arafi ko idan ya karanta cikin sallah inda taimama ya karanta zai samu lada ɗari kowane arafi amma da alula ne ya karanta shi cikin sallah kowane arafi lada ɗari biyu ne to kaga mai son lada yana yawaita in ya zo sallah ko yawaita karatu cikinsa to Allah yana kwadaitar da mu akan wannan ne saboda ya ba mu abin da zai ba mu kwazo zo mai saurin zuwa sanin shi to muka himmantu akan wannan sai malamai suka warware muna su cewa wayan abubuwa da Allah yake ciwo kamar azumi ce san wani ba azumi azumi na wani nake sakaya na azumi da ni ne san hakikanin azumi mai azumi ba wanda ya sani ana bayanin kuma saboda yawan lada da ake samun azumi sannan ka je hajji man hajja baitullahi wa lafiya rufin su lafiya su ya ka yi wala wanda ya yi aikin hajji bai sadu da iyalin shi ba ya je da ita bai yi baliya ce a fita daga ainihin halalci zai dawo kamar ran uwanshi ta haife shi muna jin daɗin haka zai gan kowa ya himmatu ya je umara al'umratu eh al'umratu kafaratu lima bainahuma oh eh, mashin bakin kabaira ko sai da dama da suka zo akan wayannan su wayannan suna kwadatar da muna akan a himmatu a daga saboda je gaba a fahimta za ka da lokaci zai zo a cikin ibadar wannan wanda ya gaskata abin da yake yi zai fara fahimta cewa a wata marhala cewa shin ba da lada nan da Allah yake yi muna alkawarin su wai shi ne manufan Allah ko kuwa a ce inda lazina amanu wa amilu sadar kana lahum jannatul firdaus nuzulan shin aljannan nan ne yake manufan na Allah da mu wayannan duka mutum zai zo ga kanshi na yana tambayan kanshi shin manufan ne kenan to an lokaci ya zo mutum ya fahimci cewa a sha ba batun aljanna ko batun lada ko laifi ko wuta ba a Allah yana nufin ka zo ka san shi in ka san Allah za gana abubuwa kuwa sai ya komo akasin abin da kai kake bisa kan shi da amma ibadu za su ci gaba ci gaban ibada ce duk abin da ake bukata da gare ka na sallah da azumi da zakka da hajji da komai za ka yi shi kai itikadin shi fiye da wanda yake son lada amma kai lokacin kana kallon shi ne Allah ne ya halice mu shi ne ya kamata a yi mashi bauta ba ta ba da wani sharati ba sharatin yanzu da muke bisa kan shi za ba mu lada to idan Allah ya ce ba zai ba da lada ba da yana yiwuwa na ce Allah yana magana da halittu kuma yanzu inda ake ta anabta cewa na Muhammad zai bayyana gare ku ya ba ku sako sallan alaihi wasallam sai sai annabi ya zo ya ce to jama'a ku saurara Allah ya ce in gaya muku wato aljanna nan da wuta babu kuma kuma ko lada ma da laifi babu kuma amma ku yi biyayya inda kuke biyayya kar kawai ya Allah ya nan ibadun mutane zan tambaya kasa akwai uzuri lokacin da ce ba wuta kuma a shi kenan ku sani kan sa ya lalace mutane da yawa za su fadi jarabawa ne to abinda kuwa ke bukata mutu ya fahimta kenan mutu ya zamanto abubuwa da ake bukata ya fahimce su ba da bayani nan da ake yake fahimta za ka yi shi na arzuwa irin babu da rabbaka hatta ya ta yi kalyaki mai kino nan zai zo gare ka lokacin da komai yanzu da nake magana cewa mutum ya yi ba da ba saboda lada ko ai yanayin aljanna ko bai ba wani zai a ah, to saboda mai in ba aljanna ba in ba wata ba na wancan marhala shine nana rabiatul adwai ta kai a cikin ta take cewa Allah idan ibadan nan da nake yi maka saboda aljanna ne yake yi Allah hana ne aljannan nan yace barin sabonka da nayi in saboda tsoron wuta ne ko saboda zargin wani Allah ka shigar da ni wutan nan ce Allah kai ne kake shaida na cewa ina bautan ka ne saboda kai ne ka cancanta yi mashi bauta to ina lokacin da ake bauta idan mutum ya samu kudi ya je kasuwa kudi ne yake da shi kawai fa ya sayi bawa kila ce da ya je aka ce bawan nan fa yanzu kudin shi ya kai miliyan biyar sai dauki kuɗi ya sayi bawa miliyan biyar ya dawo da gida da shi idan ya ce bawa nan ya faskara mashi ice in ya faskara zai biya shi tambaya nake yi me yasa bai zai biya shi ba saboda bawansa ne in ya ce je ya noma a gona ko wani aiki ba shi in ya dawo zai tambayi shi na kuɗi na saboda me saboda ya samu kuɗi ya sayi wannan bawa to mene hakkin wanda ya halicci ba? wannan su ne abubuwa da ake bukata mutum ya zo rayuwa ka samu lokaci da kake tafakurinka ainihin idan ana karanta tarihi ana karanta irin wayannan ko ana ba da tarihin muna saurara amma wayan suna ganin kamar a ba tarihi na wayan da suka fi mu sun wuce ya wannan ya fi karfin ba kuma haka bane ana so kullum mu muna tafiya da haka yake da ilimin da muke gani a duniya da ya kare amma za a gani manzalu sallallahu alaihi wasallam da ya zuwa da qur'ani ka duba hadisi wurin fassarar qur'ani za ka gane cewa manzalla ya karanta musu wayansu surori saboda sun wadatu da ainihin larabcin da suka sani amma kuma da yawa kuma manzalla sai da ya yi warware masu abubuwa suka gane su alaihi salatu wasalam to shi in ka zo tafsirai yanzu kaman daga nan eh, Jalalai ko wanda ainihin musulunci da muhalli suka yi a zuwa za ka yi kamar su sufut tafasir a zuwa ka zo ga sawi a zuwa kurtubi zagan tafsirai an zuwa tafsirin da na taba gani juzi ɗari da shida ko amma duk tafsirin na Kur'ani. To wayannan abubuwa mujizar manzo Allah ne sun alaihi wanda take aihuwa. Idan ka kara shakuwa wurin kulawa da rayuwar manzo Allah wannan mun kai magana na biyu da ainihin ta kulawa takula wata nafasi mahabbati habibi wasu ittiba'ihi wa ta'ati wal istinsak bi hadi wa sunnati. to wannan su ne mabudi na wayannan ilimai wanda Allah zai rinka budewa shi yasa idan mutum bai bi irin wannan anya ba ba makawa kullu yana zargin wayanda su suka bi wannan hanya imam gazali a zamanin shi Allah ya jarabce shi kuma kowane zamani ana ko zamanin nan namu ma har a garin ma akwai irin wayannan wayanda su ba su dauki anyan nan ba ba zagin mu ake tare ba in kariya ne wannan zalunci ne ai damfara ne ni zai yi magana ko zai hadisin nan da kake ganin ga zalai zo da suke eh, iya wani madina ai kariya na yawa manzala kariya to maganan yana ta hakuri har ya zo ya cije ya ce kai wallahi zan kai karan ka wurin manzo Allah ce kaji wani kariya ko kaji wani kariya ko wai yaushe ne Allah ya bar duniya sai kuwa mutumin nan bayan imamu gazali ya kai kara wurin manzo Allah sai mutumin da ya yi mafalki ga imamu gazali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayansu sai ya ce ya rasulullahi wannan ya yi man kazafi ya ce na yi maka karya cikin iya ulumi dinar sai da nasa ya ce akwai karya ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a babu karya ciki maganganu na ne yace to ya rasulullah cikin cikakken ladabi ya yi man kazafi kuma na so a aiwatar da hukunci sai mutumin nan sai aka yi mashi bulala tamani a cikin barci sai da garewa ya gan kuma jikin shi duka sun dauki ainihin alaman bulala nan da aka yi mashi lokacin da garewa ya da gare waye ya ga wannan to malin ya riga ya fi karfin bakin kazan Mhm. To haka ne al'amura suke tafiya. A nan zariya dogon bauchi ko wani yake bani labari an taɓa samun dattijai biyu. Dattijan nan suna abokanan juna kuma malamai ne. Ɗaya ga gidan shi gaida gidan shi can. Ana sallah cikin masallaci ɗaya. Lokacin da ɗayan dattijo malami ya rasu, ɗayan shi ya izalance ni ba na so a bashi suna ba dai dole sai mu ambata mu wuce da izalance sai mai da saurin da baban shi yake karantarwa ya mai da shi masallaci ya raba jama'a dama Allah ya gaya mana wallazi da takazu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin wa risalan liman harba Allah wa rasuluhu qabl wa la yahlifunna in aradan illa al-husna wallahi sharrin nam lakazu la takun fi abada lamazin ususa ala taqwa min awwal yawmin ahadu an takuma fi fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin sai kullun kuma mai kudi ne yaron nan nashi sai kullum ya sa spikoki suna fuskanta in aka gama wa'azi na zage-zage shi ma sai ya ce baban shi ya mutu ya je wuta shi aboki baban shi yana gargadin shi ya bar anyan nan na tarika shi ma ya mutu zai samu baban shi ya wuta na ce eh ji nufa nufa su kan ce kasa na saboda kuna na kama wannan magana na wai zai mani kun bayan mun kai da ni ah, a zai fasara mana zan bashi miliyan cika teku <laughs> wai mutum na yi a waka sai yi wa kanshi abai su cikin waka ya kanshi cikin waka a ba ai waka ta lalace <laughs> idan aka ga ta tijo na cewa ga wani yana zagi ya ce wani yake zagi ba ban da magana da shi aka na aka yi fa sai Allah ya jarumce mutumin na an ce yana da benaye biyu aka nan da talauci ya fara da shi sai sai da bene daya gaba daya ya kama kuɗi kafin lokaci Allah ya da durkushe shi ya zo ya fara sai da motoci ya zo ya rage mota ɗaya da shi ke hawa bene da ya rage shi ma yana kasa sai tashi kasa ya je sama ya sai da kasa Haka ce daga karshe ma sama na ya fara sai da wani bangare sai wani ce an gaya maka ka daina zagin wannan da kai in shi ne kaza kaza sai da motar da yake hawa ya zo ya kasa tayoyi ma kudi da zai sai duk jari da yake sai da Allah ya kwace shi shi ne lokaci ya taso je wanda ta je ya gaishe shi ya da kusa sai da tuje yi kamar bai san shi ce daga ina shehu ya ce ai ni ne dan abokin kai ce abokina waye ya ce wa ne to me faru ce na zo tangwa ne ce me faru ce an ce ka yafe mana duk abubuwa da ce ba kai man komai ba ya ce ya kamata me ne kai yi ce ana ta zagin ka ana ta maka ce ya kamata in dauko kuɗi ne in kuma in kara maka wani ne ya ce ya kamata in dauko kudi ne in kara maka ya ce kai da kake ta kara man alheru a lahira ala eh. ya gane abu ne yasa na kawo wannan magana to lokacin da mutum ne ya ce to kai ka kama kanka ka nemi gafarar Allah bisa kan ainihin baban kama da kan zazzaga kai mashi yana wuta yana wuta to mutumin nan an ce dai gidaje don ba su dawo ba kuma dai amma mota kuma ya zai farfado sai ya ji ana batun ainihin yan ta kai a kasan duniya ba <laughs> aka yi magana aka ce an da kawo magana yan ta kai a kasan duniya ba to ya ga ba san duniya ba ya gan karatu ne ko to jama'a ko yana da irin karatun nashi idan mutum ya zo duniya ka kai ga irin wannan kokari na wa buda rabbaka hatta ya kalmiki ne. to jama'a sai an hada da karatu karatun na a rinka yi ko ba fahimce shi ba kar bari wannan shine alamar soyayyar annabi sallallahu alaihi zauruka nawa ne yanzu mun ka je kawai sai ka ga buzaye ne ke ciki ba zama ciki nawa ne ku duba garuruwan eh, garin mu ma ku duba zau da zaka je malam wani nake zama da yana kanta su wayar suke zama yanzu ku duba abin ya shafi har ma cikin da'irar nan. saboda haka nan a farfado da ainihin rayuwa duk karatu da ake ta yi ake ta yi a ce mutu ya zama har profeso wallahi karatun zaure ya mashi tsaye in dai mutum bai yi na zaure ba na ba da hikaya ba wani malami shi ɗalibi ne da ya je jami'a nan bayaro ko abu to zai yi project shi sai ya ce yana so yi tafinta ne na badamasi to sai yana cikin fassara sai kai asasi turkum amma janahu fa kamlakun madadda da min misali li ga gata to sai ya yi kokari yayi kokari abin ya cije gare shi sai wani na gaya mashi wannan sai malaman zaure za su warware maka ka je kawai karka wahala da kanka ana nan sai ga wani professor ya zo ta furfuran shi ta ce ga ma professor shi ya san larabci zai san shi fiye da malaman zaure aka gaya malami yake to na fassara ina fassara wannan na kai wurin nan a sasu kuma amma janawo fa kam madad madad min sitir la amsali gata in professor ya karanta shi ya je waje da ce ka baiti bai cika ba <laughs> ce baiti bai cika ba Bana nan sai wani ɗalibi ya zo malaman zaure sai da aka ce a satir hukuma amma jana bakar lagwan sai ya ce mene profeci ya ce ce ai baitin bai cika ba ce akan makalla ai baitin ya cika ya ce ai bai ci gaba." ce to yaya ne sai ya ce a sasu gata ko ba gata shi ne shan karshe ba amma shi ya za a sasu amma janawa ya ce a sasu gata amma janawa don fa min sitirin ga tadin ne arwa eh ya da dai sai dokta ya wannan ka an gaishe ka tubatun karatun nan kara yadda karatu muna cikin lokacin da ba a yayin karatu kuma kuma ba lokaci da ba a yayin ka ko a cikin addana ana yayin karatu domin da suka dauko gado na ilimin manzala daga nan duniya sallallahu alaihi wasallam ko aljanna idan muka fita juma'a da ake zuwa a cikin aljanna idan mun je juma sai Allah zai yi mana magana bayan ya gama sai ce ta mannau ku yi buri na abin da duk kuke so Allah zai ta mannau sai ga wannan ya kalli wannan sai malamai da za a juyo gare su sai ce a kalmar kula maza na manna me za mu yi buri malaman za su gaya mana mannau kaza wa kaza ku yi burin kaza da kaza daga nan duk abin da muka yi burin nan ba mu yi magana ba kayan buri na cikin zuciyarka mun komo gida kuma sai mu tarzo su Allah ya riga ya yi ba kamar nan duniyan ba ne ko saboda haka nan jama'a ana jawo hankali da ilimi to nan ilimi kuwa inda yake ado ga mutum haka ne ladabi yake ado ga ilimi idan mutum ya yi karatu wurin malami ba ya ganin girman malami baya yi mashi ladari baya mashi hidima yana yi ya samu limama ilimi kuma ba zai samu alfurma ba ilimi ba zai samu ainihin abin da ake bukata da gare shi kamar karatun malamin ta'alim ne cewa liyanan kanu a hata wuta ra'ayika wa tara ku shara'aita hu hmm? sun zama to sun kuskure an yi neman ilimi suka bar sharuta na ilimi kul a hata a tarika, dalla wanda duk ya kuskure an yi wannan ya bace saboda aka a kula da ilimi maganar da muke yi yana bisa kan malami yana bisa kan ɗalibai idan malami ya zauna bai ga ɗalibi ba zai sa masu igiya ne ja su yana bisa kan iyaye wannan abin da mazala yake farin suke gani cikin mu kullum ke domin da shi yake cewa sallallahu alaihi wasallam tanakahu wa tanasalu inni mukasim bikum al qiyamah ku yi aure ku a ko na magana da wani doctor kwanan nan da yake batun ko matan ka nawa ne na ce hudu ce an ka sun kai takwas yanzu ce ah. na ce mutum da ya baya riga Allah an ba ka ba ne na so yanzu a ce shi kusan ɗari eh kuwa ji baka ji an ce kowace mace ƴaƴa hudu yanzu ba na saboda kure Allah mutane ko ce nawa kake da na ce yanzu sha tara kuma insha Allah ina ganin kamar safiya kenan muna shiga rana ne sha dariya to da manzala ce mu yi aure mu ayyafa idan mun yi aure mu ayyafa irin abubuwa da suke faruwa har gidan malaman bai bari ba ka samu yara ba karatu ba tarbiyya har wayansu wanda ya fi muni masu ya su ne masu shaye-shaye irin wayannan da za mu kai gaban manzo Allah sallallahu alaihi zai mu kasarafi to lokacin da muka gyara irin wayannan za ga matafiyar namu duk abubuwa da muke idiyayen shi na nan kowa ya zo ya gan mu ya ga farin ciki me ne shi ya ce cikin diwani da yake cewa karaci biya alaftu alama waddati mumuna sarudi nan nabi fi'ala kadi tusamu bil habli habli muhammadin ko kibaran wa atfalan ne saboda jala a can karashi a pakistan ne allafta alama wadda na bar wadda suke mahabutin soyayya na kuma wani sarun dina nabi sun taimaki addinin allah aikace kadi ta samu bin sun yi riko da igiya igiya nan na annabi muhammad Da dattijansu yara ne mata da mazaje duka ba wanda yake da wasan cikin addini ba irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kawo mana to wanda suke zirga zirga can ba ɗayan agaji ne ya sa annasu saboda samun cikakken fa'ida rabon abin da ma zai dauke hankali eh, idan an zo lokacin da ake eh. to da shi ya dawo da aka karanta wayannan diwanin da abayatu nan da ya karanta ya rubuta saka cewa ah, Shehu, can Pakistan ma su ma tijjaniyawa ne sai shi wace ko kalmar tijaniya ba su taba ji a kunnen su amma kaga yana cewa allafta ala mawaddati wayanda suke ainihin masoyan shi ne me yasa shi ya ce wayannan masoyan ka kaddara cewa manzala ne gansu ai shi ma manzala gwanda zai fara kin shi ne shi wace dama da zoyin shi ainihin almajirin autan mawaka wannan mu fara sai kun tashi tsaye da gaske da shi fa in ba haka ba yanzu zai daga eh zai zama shugabannin autan ne yana batun aini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci Maulana Shehu Ibrahim a madadin a matsayin Shehu Ibrahim eh, Shehu a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake gaya maka eh yana magana wasu lokaci ya mace cikinsa ne ko ai eh, hal absarat ainaka ahla ma'ishatan min al-abd fa walhamdulillah kulluhu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam Idan ka ya taba gani mutum kamar ni wurin jin dadin rayuwa jin dadi ba wai a ci nama a ci a dadin rayuwa akwai abu wanda yake dadin rayuwa kamar kwanciya hankali kai kana shirya da Allah fa walhamdulillah kullu rayuwa na gaba da alhamdulillah alhamdulillah nan da shi yake cewa alhamdulillah lazi bi ne mati tatimmu salihati dama akwai biyun ne ko alhamdulillah ala kulli hali wanda ko ya yi dadi ko ya yayin da kake so bai yi da kake so ba kace ya ne alam hikima sai ce kai al'amarin jota Allah dai daidaita abubuwa ko wannan alhamdulillah dai ya ce ma ala kulli halin ko abun da ya fi so ya zama to alhamdulillah wa allazi bi ni'mati tatimu salihat wannan baya zaman to sai mutum ya kai irin wannan manzili saboda aka shi shi wa ce wayan nan mutane ko sunan tijjani ba su taba ji ba amma kuwa ba su yi wasa da addini ba to mu da muke iddia yanzu jin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za shiga gidanmu ne ko a nan duniya a cikin lissafi irin da ake census a shige dan kowa a kira iyalan shi Wayan su fa lokacin da ake ta yin aikin hajji a ce sai an yi interview tukunan ku ba mu ga abubuwa da suka faru a wancan lokaci ba aka samu mata cikin gidan malamai masu karantarwa lokacin fa ko ina san su ne masu karantarwa an mata ba su yi a fatiya ba wani manzo Allah za ka irin wayannan mata nan kuma yara balle amma ko ina ashe usman ya kawo irin wayannan maganganu aka ce ai na ta malamin, shi ba ta yake yi idan kai kana malami kana bayar da ilimi mutane suna zuwa ya ce nafila kake lokacin nan na matarka da 'ya'yanka wajibi ne idan mutum ya bar wajibi na nafila yana ne karatu irin na ɗan hakika yace shi baya sallan wajibi kuma wai shi ne ko lokacin hankalin shi yaje sallah sai tashi ya sallah ko yana da alwala ko bai da alwala ba shi ne kenan iyaka saboda aka jama'a ni na dauko salo ne na maulidi dan dai zamanto mai lale sosai eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama soyayyar shi dole za ka nuna a sarari sai na bakar su ne wanda suka mace cikin wannan soyayya manzo Allah sallallahu alaihi gaishe ka yace bukata kaza na kai mashi bai da abun da hali da zai yi maka amma ya zo wurin ka ce me kace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai ce bukata kaza da yake yana jin dadi manzo Allah ce gaishe kai yana ta sa shi maimaitawa da yawa sai da mutum ne ya zo ya hushi ce in ba za ka yi min ba ka ce za ka ce ya yana kirga maka adadi kaza ka fara na son baka dubu kaza ne kutunci amma na ninka shi so nawa ne da ka ambata shi za ka yi haka nan da sai na umaru dana wurin ka ce ka yi saboda Allah ya ce kai ma an ce ka yi saboda Allah kana yi ne zai gaya maka shi baya da ainihin kona ko eh za ce da ya tambaye wani yake cewa kullum sun dinka cikin masallaci wai ne me ne ina yace shi Allah zai zai ciyar da shi zai kawo shi abin da zai yace na sani ka san dai sama baya yin ruwan kuɗi ko wani abu ce tashi in na zo nan kuma na gani kana ibada sai na yi maka bulala sai na umarki manzo da sallallahu kaga da ya ga wani mene kana kullum kana wurin ibada wai nake ce da kai ce dan uwana shi nake zuwa ya nemo abinci ce ni na nan na ibada ya ce ya fi ka ibada ina fatan duk abin da kake na ibada sai an bashi lada irin naka shi ma yana yin nashi da wani kuwa ya himmantu da wurin ilimi yana zuwa wurin karatu mun ga kutanci biyu na uku kenan na ukun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo kullum wannan dan uwa yana zuwa ya saurari karatu dan uwa yana zuwa sana'a ya je kuma sai koya mashi wance ya zo ya kosa sai zo wani manzo Allah ce a ah, ne kare da yake zuwa yi aiki shi dan uwa na ya zo ya zauna a wurin ka yana sauran karatu ya ce fala allahu bi turzaq kina yiwuwa saboda shi ma da yake zuwa na ake baka arziki da kake neman nan ko to sai mu hada irin wayannan gaba dai a rayuwar namu da ga wayansu idan yara suka tashi ko karatun nan na boko ma wayansu ba su damu da shi ba wayansu kuwa suka fifita na boko akan nan muhammadiyya wayansu gaba ɗayan ba wanda suka damu da shi duk wannan mun bar tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya bar tarbiyyar manzo ya bar ki manzo ya bar wasu da kiyayya ne sallallahu alaihi wasallam shi manzala sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake farin ciki ya gan gida ta jinu irin gini da shi ya nuna mana manzala sallallahu alaihi wasallam ya gyara gidan shi ya tsorata su ya yi kaman hadisin ya fatima bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm? la'ubu ne an kimi min Allah ya ni ba zan wadatar naki komai ba da gurin Allah ka san hadisi don ka ga dama ka yi amfani da shi akan tsoratarwa daga yara in manzo Allah ya faɗi akan da diyar shi na na Fatima to ya mu muke bi ma'ana yana so ne ta zama mutum mai biye wanda ake yana zuwa gare ta wurin biyayya sannan kuwa in kana so ka mayar da shi ga wani wanda yake so shi shi da shi ya ci a'a wai mun zana kake gani ba zai iya tsayawa ainina na fatima ba wanda zai tsaya duka alumun shi ba sallallahu alaihi wasallam kowanne da kulli makan inda reta magana da kulli makani inda reta makanu wani sasuwa na akila wa akul masu mai kari da mahaukaci ba ɗaya ba ne kowane wuri yana da magana da ya dace da shi in ka zo ka yi wanda ya dace da shi sai gani idan yara suka kira mu gode ne muka zo ba mu gani inda muke taso masu ba inda ake yi yara ka sa su a yi karatu da yawa kai ka tashi ka zo ka karanta Al-Qur'ana. kai ka tashi ka yi hadisi ko an yi awa barkatai ba za su yi barci amma in ka zo masu za ka zo kana yi wannan majalisi kafin minti talatin wurin sai <laughs> shiru ka wuce marhalar su ne saboda haka nan tarbiyya manzo da ya koya mana dukkan komai kuma farin ciki da nake yi da angon daji shine na gan samari babu wasa da karatu duk abubuwa da ake gani ko za ce halatu amalan salihan wa ahara sayyi'an za sa angon daji an ce angon daji abu kaza ya faru to idan an ci gaba da tarbiyya na kuma wani lokaci sai labari a ce da ne ake irin wannan rayuwa a kara kulawa yara inda tarbiyyar su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka adana su suna nan shetan yana farauta ma ko ba zai samu ba kamar mai kiwo ne da dabbobi shi yaje daji ya gan kura in kana da bin diga ka san kura ba abin da ya fi shi tsoro ba abin da ya fi shi ban tsoro ba da tsoro kuma ba in kai bin diga ko so ɗaya ne aka nan zaka yana kashi yana gudu amma yanzu zai ba da tsoro kuma sai ya gani sai mutum ya yi da gaske ko ne a kiyaye tarbiyya na yara su tashi kyakkyawan tashi idan mutum ya kyale shitan zai dauka idan shitan ya tarbiyya ko su shekara ɗaya ne yi wa yaro tarbiyya wallahi sai ya zama abin tsoro domin tabi'u fitira na halittu Allah ya yi mu ne kowa zai zo duniya da zuciyar shi amma shekara bakwai na farko za ka yi kokari ka cire wayan su biyu da zai zo wannan akan fitira inda Allah ya ajiye mutane fitatar layi da fitarar nasu alaihi ainihin fitatar lawa fitarar Allah inda ya za zo da yara za su fito zuciya yana da kyau ba wanda bai da kyau cikinsa fari ne sai su rinka daukan wasu dan sai abun da ba a rasa kowa wanda manzo Allah ya ga mana ana gado cikin jini ko shi yasa yi magana kan shayarwa ku ga yin tattiba idan yara suna tashin nan tabiwiri na na biri ne za su tashi da shi tun yana kwanci a kan man nan fa daga aka aka aka Wani lokaci ko da abin da ake sha da su ne kowane hannu aka nan sai zuba da shi ko ya wurgar da shi ne irin kai, shi bai riga ya sa abin da ake cikin duniya ba lokacin da ya fara zaman na yana koyin zama idan ya zauna haka na an sa kofi a gaban shi yana haka yana haka ai kamar yin psychology sai in kana karatun psychology inda kai ka san abin da ake nufi da karatun ka gane shi to kai a cikin gida ma ka rinka lura da